wannan shine uh, wanda ake tunanin sura na wato mushafi wanda sai saidina usman yake karantawa lokacin da ya ta'adda suka shigo suka yi masa ta'addanci har ma jininsa ya fallatsa a nan inda yake karanta fasa ya kafi kahumullahu was-sami'ul alim ga cikin suratul bakara nan sura ne aka ɗauka ainihin an yi photocopy ne na shi wannan alkur'an na asalin Shi ne aka ajiye shi a nan gurin domin mu zo mu ga irin yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka yi musulunci a farko musulunci cikin imani cikin gaskiya cikin wahala kuma har Allah ta'ala yarda da su kaga nan kamar da malamin tarihi suka faɗa lokacin da 'yan ta'addan nan suka haura gidan sayyidina Uthman matarsa mata na sun sare mata ita ma hannu don ta yi ƙoƙarin an ce mata wato in ka auri mace mai imani sai ta sadaukar da ranta saboda kai yawwa ita wannan wato mata ta na usman ita ita ta kokarin kare na usman har ita ma abin ya shafe ta aka fille mata hannu an ce mutum biyu akwai lokacin wani an ce shi ma lokacin da aka zo a harbe shi matarsa uwar gidan ita ma ta zo ta tare aka fara harbinta in ka yi aka aure aka magala ka aure mace mai imani wallahi wannan shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umma cewa za ka yi aure ka aure mace mai imani za ta din wannan ba karamin al'amari bane sai ka shiga wahala ko ka shiga tsanani ko ka rasa sannan za ka gane ka ko ka fara tara yaya ko an fara tsufa wallahi muka dauki mai addini ba za ka dandana ko daka nan kaga yadda yadda farkon yadda saudiya ta fara aka fara aiki ne nan kawo gonaki ne na dabino yadda suke a wajen madina mafi yada duk gonaki ne abin da ya fara shigowa keke ka gani daga ba sai helicopter ya fara sauka ga can ga mota can ta ma ta fara zuwa a hankali a hankali ka ga otibis a ta can eh harin karamin ne ba za a hau keke ba ko wai suna annabi ne ga eh suka ce ba za a hau keke ba eh dama su ma ba su hawan keke sun ce ai sura ce ta Allahu ko ta Muhammadu min hajair wannan jairin kenan <laughs> ka gani nan kuma kaga saqifatu bani sa'ida ne nan inda aka ma sai Abubakar bai'a kaga ga ga yadda sura ta take nan dama kamar rumfaci ake yin ta a kofar gida wanda kuma ake haɗuwa ake yin hira to nan ne aka ma sai Abubakar bai'a ga wannan rijiyar tasu ta gurin nan kuma ga yadda aka fara ginin yadda aka fara ginin yadda makabartan baki a take kaga da yadda ake gina kabari wannan shine ake kira a wannan akwai lahad akwai shakku akwai lahad kaga eh, wannan lahad ne lahad shine wanda za a eh hayan za ka suke ko sai an shiga ciki sai a tura mutum eh. ciki yawwa sai a kankare in aka saka mutum haka a ciki sai kuma a rufe shi a sa kankare a rufe ni ka san da saboda kuraye kuma ma suna shiga ai suna eh kuma ga kasar su tana ruftawa to shi yasa sai suke yin sa a haka eh, eh. wannan mai rufi da gani eh mace ce mai da namiji ne okay an sa dutse biyu mace ce an sa dutse daya yana nufin namiji ok haka suke sa alamar E biyu ne E namiji ne kaga ma wai yadda suke sa alama akan kabarin idan kaga an sa mutum dutse alama biyu ɗaya wajen kafa ɗaya wajen kai to kabari na mace ne kuma kaga an sa alama ɗaya kawai ka san kowa wajen sallah wajen tsayawa liman akan bambanta inda za a tsaya wajen mace ga kuma yadda ake ɗauko gawa can kaga mu muna yi mai guri hudu ne ko can baya da gaba amma kuma za a ga mutane da akan kafaɗan da ake ɗorawa wannan yana ne yadda yake ga kuma yadda ake shigar da hmm? wanne cikin kabari ne fadi ba komai eh ya ga yadda ake sauke nan ga yadda kabarin yake za a yi rami ne mai zurfi eh, wataƙila ma sai an sa tsani za a iya shigo da mutum in aka yi rami mai zurfi sai a kuma kankare bangon gabas sai zama an saka mutum fuskarsa tana kallon gabas bayansa yana kallon yamma ko alkibila za mu ce ko ko alkibila sannan kuma nan yana kallon arewa nan yana kallon kudu yadda mu muke yi to ga yadda kuma ake sauke mutum nan amma sai an sa tsani idan gurin yayi yayi rami da yawa sai an sa tsani sannan nan kuma gashi kuma yadda ake sakowa sai a tura mutum a hankali a hankali har sai ya shige cikin wancan ramin to bayan ya shige cikin ramin kuma an tabbata an tura shi to sai a kawo kuma tubala ga tubala nan a kan tudu su za a kawo tubala sai a sa tubalan sai a toshe gurin sannan kuma daga nan sai a kwaba kasa in an kwaba ƙasa kuma aka abin nan sai kuma a yi wa mutum addu'a shikenan sai a watsi to kaga kuma daga nan kaga yadda kaburburan suke sai a zo sama a nan shine dakuna dakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu ce na nana aisha yadda surar dakin take ba wai yadda aka suranta shi muka dubi wannan na farkon nan zaka duba wannan shine kamar yadda cikin ɗakin na Aisha yake kaga cikin ɗakin ga ga ɗan abubuwansu da suke sawa nan na gado da sauran abubuwa haka sannan nan kuma kaga ga yadda ɗakin nan ya ɗan canza ga yadda ɗakin yake a nan ma ga yadda ɗakin yake a nan to ga kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara jinya ga inda aka sa masa gado nan a cikin wato ɗakin nan kuma lokacin da ya wa fati ne sai aka yi masa jana'iza ga inda aka yi masa wanka ga kuma inda aka sa masa likafani ga kuma inda aka ga inda aka yi ramin ta nan bangaren aka yi ramin ga inda aka saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sura din dauna kuma gashi nan bayan an binne shi sai zama na nashi a nan bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma a nan take kwanciya kaga tana nan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da aka binne su guda uku kuma shi nan zamu ga aka tashi yadda aka binne su manzala shi shine a can gaba kaga yayi gaba wajen ƙasa ƙasa kuma wajen kirjinsa sai aka binne sayyidina Abubakar shi kuma nan kasa-kasa wajen kirjinsa sai aka binne sayyidina Umar to sai zama daga nan na Aisha sai aka raba ɗakin nata ya zama biyu tunda kaga da mijinta ne kaɗai a ciki to yanzu da suka zama ga ga babanta ga mijinta ga kuma sayyidina Umar to sai aka yi katanga ko aka sa shi shinge ko aka rufe aka raba tsakanin wato ɗakin da kuma inda take sai zama yanzu nan wajen shigowa ɗin daban nan kuma ita kuma ɗakinta daban ga misalin garinta nan da 'yan wato yadda katifinta suke a lokacin yawwa nan lokacin da aka yi abin ɗin ne ko aka yi gobara ko eh. lokacin katambayi ne eh, lokacin katambayi ne shekara ta 800 da tamanin da ɗaya aka yi gobara wani shashi na ɗakin ya kone to shi ne ga yadda kuma da aka gyara shi yadda aka yi aka gyara gurin aka kuma toshe ma aka hana mutane su dinga shiga saboda shi yasa kaga nan da muke tsaya muke sallaman nan ai kaga yana da ɗan nisa tsakaninsa da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwanci eh ta shafi sharfiya ga inda muke tsaya nan ko sai mu sallaman daga daga inda muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ne nan nan kuma a lokacin umar dan abdul aziz ne aka aka yi wa gurin katanga ta kewaye shi mai karfi saboda security karin security nan fa da wato kaga yadda ɗakin ya koma nan sai ya zama an raba nan gurin an raba ɗakunan an raba an raba gurin yadda inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kuma inda ɗakin na na aisha yake sai aka bambanta su aka raba nan lokacin sai da na ne shi ma an ƙara inganta gurin an kuma ƙara gini nan fa lokacin shi ma lokacin sai da na usman ne nan lokacin da gurin ya fara daddarewa ne har ya kai ga an je mataki na gaba shine ga inda kuma gurin ya ya dan rufta ya rufta shine aka canza ginin ko lokacin walid bin abdulmaliki ne a gani eh, eh, shine gurin ya rufta ta bangaren gabas ne ko bangon gabas ne shi ne gurin ga umar dan abdulaziz shi ya fara sa aka fara kuma wannan aka gyara waɗannan gine-ginen ya koma irin wannan na zamani sai wancan lokacin lokacin zahir bar shi kuma ga shi ma yadda eh tun gaba eh, umda al'umda wanda eh, dari eh, lokacin wannan kuma sultan muhammad kalawun ne lokacin kalawan ne wannan eh nan ake tsaya ake gaisuwa ga yadda da za ka tsaya nan sai kai gaisuwa da dama katanga hawa biyu ce shi ainihin can din an can security an sa security sosai a gurin ga kuma lokacin da aka yi gobara ne lokacin shi ma lokacin katan bayi din nan ne eh, katan bayi ne a shekara ta shi shine aka ce wasu sun yi yunkurin masu zo su shigo ta ƙasa su ɗauke manza Allah salama alaihi wasallam eh, shi ne ta mafarki ana nuna masa cewa ga wasu 'yan ta'adda ga lokacin kalawan kuma shi ne bayan an sake gina gurin ga kuma yadda aka yi abin yanzu yanzu ta ganin nan gurin eh an mai da shi a wannan 1892 eh 1892 aka yi wannan aikin Usman Empire ga lokacin Usman Empire kuma 253 eh kaga su kuma da suka zo ga yadda suka mai da gurin wato dai kowa akwai abin da ya ta yi eh in ka duba kuma duniya tana ci gaba gine-ginen ma ga rauda kuma eh rauda sharifa Allahu akbar nan mimbari ne ko? Eh, ga mimbarin nan. Eh, wa baiti rauda min janna. da gurin yake nan kuma gaba ɗaya ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne nan nan lokacin suna su biyar ne ko nan suna su biyar ne nan kuma lokacin da suka kai su tara ne ga ɗakunan su nan su tara yadda yadda yake Allah ƙara mana son annabi da girmama shi da yi masa biyayya da koyi da shi da kuma son sahabbansa da ahlul baiti da koyi da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam